بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عافيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا أعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم رب السماوات السبع ورب العبد ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الهب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناسيتها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت البادن فليس دونك شيء اكد عنا الدين وغننا من الفقر اللهم قد عنا الدين وغننا من الفقر اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوات المضطرين رحمان الدنيا والآخرة ورحمهما تودي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها الرحمة من سواك اللهم أسلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأسلح لنا دنيانا التي بها معاشنا وأسلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وجعل الحياة خيرا لنا وجعل الحياة خيرا لنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لدعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بسم الله الرحمن الرحيم وتن shabana yana tahiya kuma akwai alheri kwarai ga watan sha'abana ku yi ƙoƙari a ɗauki azumin watan ramadana a yawaita azumi cikin watan ramadana idan kana iya yi wada annabi ka yi babu yi ka ɗauke shi haka kai ƙarshe ne wada annabi ka yi in ja isha radiyallahu anha idan ba ka iyawa ka yi wada kaka iya don ya ce ku zumina amali ma tudiqun ku karba daga aiki wanda kuka iyawa aiki wanda kuka iya shi kuka ɗauka saboda haka in kana iyawa ka yi wadda ya yi gaba da in ba ka iyawa ka yi wadda duka ka iyawa amma dai kada ku bari wata ya wuce ya hita ba tare da kun yi azumi da yawa ba a cikin wannan wata hadisi sahihi ya zo wanda albani ya sa hashi akwai ranar da Allah subhanahu wata'ala zai leko ya kalli abin nan ya kalle mu kuma daga nan ya gafarta ma kowa da kowa amma banda masu gaba da juna banda mushiriki su ɗaya ba zai gafarta ma ba a cikin wannan hadisi sahihi saboda kun ga ba lokaci na na wasa ba a yi ƙoƙari a yi azumin wannan wata akwai alheri ce mu yawa gare su saboda haka da inda mun ka je wasu 'yan abubuwa da ake yi a samu abu to ya kamata a ƙara matsawa Allah ya taimake mu a muna nan cikin darasinmu abin na in ba kumanci ba ma ya ƙalu inda man hadara hulmautu ina addu'a inda aka so a faɗi da kalmomi masu kyau wayanda aka so a haɗi ga wanda mutuwa ta zoma wato wanda yake ciwo ya yi tsanani gare shi A kabarana abu aliyu, أبو علي bin بن Al-qadi. أخبرنا أبو داهر الزيادي أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين القطان حدثنا علي بن حسين الدار الدار بردي wato addara birji to shi addara birji ya ce akabarana abdullahi bin usman akabarana abdullahi bin mubarak an Sulaiman da taimi ana biyu Usman amma wa laysa bin Nahdi ba Abu Usman an-Nahdi ba kama wada ya gabata wato a babin mu babu da mai yi babin bayanin wankan matacci nan na eh a'a babin wankan matacci muke gashi nan ai ga alaman nan kuma mun shiga ciki ne ma ai eh mun shiga cikin babin wankan matacci mun soma kun san lokacin da umma diya ta ka ba mu labarin da annabi ya zo ya iske wa ɗaya ta wanka to kun san shi a hadisi na warko da muka karanta cikin wannan bari a kabara na Abdullahi ibn ahmad almadihi a kabara na ahmad ibn abdullah nu'aimi a kabara na muhammad bin yusuf haddasana muhammad bin isma'il haddasana musaddad haddasana yahaya ibn sa'idin an hisham bin hassan qala haddathana hafsat to wannan abin nan hisham bin hassan ya ce hafsatu ta gaya mana ana ummi adiya ita hafsatu malamata daga cikin malaman tabi'ai ita kuma ummi adiya malamata mace ta malama daga cikin malaman sahabai, ta yi kowa sanin wanda aka wankan mutuwa ta yi kowa sani don ita annabi ya koya ma daga ita sai shi yana cewa ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza lokacin da suka wanke yi. saboda haka ta zama ta yi kowa ƙwarewa ga wannan ita ta karɓo ga bakin mai gida sallallahu alaihi wasallam to ita wannan umma adiya kala ta ce tuwfiya ihda banatin nabi ɗaya daga cikin ɗaya mata na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta mutu wadda farna sha'arha sai mun kai kitso ga gashinta salasata qurunin kitso tsoro uku na alƙaina karfa mun ka kaɗo shi baya gare ta wato mun ka sako shi baya kun san mutum ko mutuwa ya ba a son ya zanna da ƙazanta shi yasa ko mutuwa mutum ya ana so a wanke shi in yana da gashin kai a wanke kan in akwai dauɗa a wanke a tabbatar da kame a yi wankan gawa a yi wankan dauɗa a ɗebe ƙazanta ta kwan sannan a sa mashaci a shace mai kai ne a sha mai a shace kan nan da kyau ya isa cikin tsafta ba a son mutum ya hita ya shiga ƙazan-ƙazan inna Allah jamilun ya habbul jamal aljannatu nazifatu la yadkhuluha illa nazifun Allah mai tsabta ne kuma yana son tsafta aljanna tsaftatacciya ce ba mai shigar ta sai mai tsafta duk azami ya shiga aljanna saboda haka wannan yarinya da ta rasu suka yi mata wanka suka wanke ta suka yi mata kitso ga kanta hada hadisun muttafaqun ala sihhati wannan hadisi ne da suka yi bukhari da muslim suka yi ittifaki ga inganci ne hadisi na tabbatacce akhrajahu muslim an amr an naƙidu, an yazid bin harun an hisham bin hassan an harsata bint sirin an ummi adiya a ƙala umariya ta ce fadafar na sha'ar ka yi kitso ga kanta gashinta muka kitse shi salasata a salatin wato wa abin nan tsoro uku wato abin da na ƙaranai ha wato tsoro guda gehen damarta tsoro guda gehen hauninta wana fiye ya tsoro guda kuma wajen goshinta wato tsakiyar kanta walam ya kulfa alƙainaha kalfa amma mai wannan ruwayat bai ci mun ka jefa su bayanta ba to shekaran jiya in ba kumance ba da suna wanka annabi ya zo sai ya yi zaune da sun ka gama wanka ya ce to in kun ka gama wankan ku sanar da ni da suka sanar da shi sai ya jefa musu hikiwa to shi na yaka son ya yi bayanin hikiwa ɗin wal hikiwa al'izaru wato zanen da aka ɗaura ga kunku shi aka ce mafiƙiyu wa jam'aha huƙi wa a hoƙi, wa a haƙaf duka wannan jam'in wannan haƙiyu ne wala asalu fi al'afi abin alhaƙiwi ma ƙidul izar wato asalin abin da a haƙiyu wato wurin da aka kulla abin inda aka kulle zane ga kunkuru sumiyal izaru haƙawa an ce ma mayahin shi ma an ce mai haƙau da annahu shaddu ala haƙau don ana ɗaure shi ga haƙau inda aka ɗaure wando na aka ce ma haƙau to daga baya sai an ka kira wandon da ko zanen da aka ɗaura na shi ma an ka ce mai haƙau wa a ashirin na iyahu cewar da hadisi ya yi da annabi ya je wa mayahin sai ya ce ku yi mata sutura da shi'a yuridu ija'annahu sha'arana yana nihi kusanya shi ya zama riga sutura gare ta wanda zai ruhi jikinta wa huwa thawbul ladhi yali jasadaha to ayi wanda daga jikinta sai shi to shi aka ce mu sha'ar fa sha'aru at-thawbul ladhi yali al-jasada abinda ash-sha'aru tuha wanda yake ah, daga jiki sai shi wadda saru tuha wanda aka ce ma disar fauka sha'ari shi ko in an ka sa sha'aru ƙasa sai a kawo shi sama shi ko disaru a aza sama wa minu qawluhu daga nan aka samu magana annabi lokacin da yake dadada rayuwar mutanen Madina alaihi salatu wassalam wato sai yace lil ansari ga ansara antun sha'arun wan nasu disarun ai ku sha'aru kuke kowa ko disaru ne wanda kasan 'yar suwaitar da kaka sawa ga jikinka ita ta himacewa gare ka bisa ga taguwar da kaka azawa da bisa to su ma ansaru sha'arun nasu sun kai kowa zama kusa ga mai gida wannan su disarun sauran mutane ko rigata wadda sai an sa abin nan ƙaramar riga sannan a aza abin nan babba sama kun kenan mutanen madina sun ɗara kowa a wajen mai gidanmu sallallahu alaihi wasallam mai gidanmu ba batuluna ba mai gidanmu mai mutunci na mai mutunta mutane kowa taimake shi to ya san shi daga makka aka kore shi mutane ‘yan uwa ne sun kaƙi kama mai sai ya fita ya tai ya samu wasu mutane ana ce musu ansaru sun ka kama mu har yi nasara to annabi bai mance su har abada su a gaban kowa har abada su a gaban kowa saboda haka abin na na su sauran mutane da disaru dukkan su mayahina wato sutura ce ta sama ai abadu minku nesa suke gare ku ko a kusa kowa ɗan nesa na ko a ‘yan kusa kama annad disara abu aduminar jasadi kamar wanda yake rigar da ake kema disaru ta yi zama nesa ga jiki mina sha'ari bisa ga rigar da aka kema sha'ari kun ga annabi ya mutunta mutanen madina ya girma masu to haka ake so ka kula da mutanenka do wanda ya taimake ka ka kai wani lokaci ka samu nasara to ka kamance da shi saboda haka ɗabi'un annabi ba ɗabi'u na irin na 'yan siyasar najeriya ba so 'yan siyasar najeriya taimake su sun ka kai in sun ka kai ga buƙatar su sun manci da shi sai lokaci ya koma dawowa to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka nan yake ba shi yasa kuwa ganin mutane malamai kowa na batun ya mai da kainai shi ma ya zama rarara ya zama rarara wa rarara ba abin nan kyamara aka azamai shi ta yabo wasu su ba shi kuɗi ba to su malaman naku ba ku ba ku ganin su mutum wani gida ne ka zuwa azamai kyamara shi ta yi don rena wayo ya zo yana ɓace na rara don ya rena wayon mutane to mutanen na in kana son kayan su sai kayan musu haka in ba ka yi musu haka nan ba ba su baka kayansu sai sun tabbatar da mutuncin ka ya zube ga jama'a ka duka ko ina an bace ka sai ce to ga wannan eh yanzu ba ka zama dai da su ba bukatar su ta biya ga Allah ya kare mu wa sunnatu fi ghusl mayyit abinda as sunna wajen wankan matacci huwa an yabda bi mawadi'il wudu'i min in za a matacci wanka kama mai ruwa sai kama mai ruwa sannan sai a mai alwala wa an yi gasala bisidiri kuma a yi mai wanka da magariya kunnuwan magariya ne kashin ya sun min abin da kai ne a shace kuma wa yi hutar wajen a wanke shi ma kama wanki ɗaya ko wanki uku ko wanki biyar wa ya ji kafin akhirati kafin na ƙarshe wanda a wankan ƙarshe kafur ne an ƙari tsabta da jiki na amma an ya da shari'a ya da ba yana an ka alamai ya ga ra ake samuwa walakin shafi ya ce sai dai ni wahibbu Allah yun kasa an talatin ni ina son ka a kasa daga wanki uku wanka uku a yi wanka guda da wanga bokiti a koma a yi wanka na biyu da wanga bokiti a koma a yi wanka na uku da wancan bokiti shafi ya ce ni dai ba ni son a kasa daga wanki uku kala maliku amma shi maliki ta yi laisa da gasala mai ta haddun mu'akkatun ai wankan matacce bai da wani haddi da an ka iyakance wanda za a cewa sai sifa kaza aka yin wanka da ita wala sifa wato sai lokaci kaza a ce in ya mutu sai ya kai lokaci kaza aka yi mai wanka maliki ya ce babu babu waƙatun ma'aƙatun lokaci da an ka iyakance wala sifatun babu wata sifa da aka ce sai ita aka wa matacce wanka da ita maliki ya ce babu wannan wala yake yi Haru? sai dai a tsarkake shi a tabbatar da an tsarkake shi ƙalan naka'i naka'i ya ce gasala mai yati in ji na naka'i shi ko wankan matacce ka gasalo janaba kamar wankan janaba yake yadda ka ga ana wankan janaba haka aka kun san wankan janaba a mai wanka zai wanke hannuwa na yi sau uku ya kama ruwa sannan ya goge hannuwa ne ƙasa sannan ya shigar da hannun dama ya ɗebo ruwa ya zuba ga na wani shi alwallah in ya gama alwallah sannan ya sa hannuwa ne ya taɓa ruwan sai ya sha hukai ne da baya ya yi gaba har sau uku in ya gama sai ya ɗibi ruwa ya zuba ga kan ya wanke sannan ya wanke tsagen dama sannan ya wanke tsagen hannu sannan ya wanke ƙawo haka ake wankan janaba to haka nan ake yin wankan matacce in ji malam na hari kala ahmadu wa ishaqu ahmadu ya ce da ishaqu takunu ga salatu kulluha bima'in wa sidrin duka wankin ga uku da za a yi mai Ko wani wanki a sa ruwa a sa magariya wa bil akhirati shay'un min al-kafuri amma wanka na karshe a sa wani abu na turaren kafur an yi son turaren kabar shi ba ba kamshi gare shi wanda an da daɗi ba haka dauɗa ya kaɗe biya da ƙananta kuna ganin ana haɗa shi da magarya ko masu maganin aljannu in sun ka shahi mutum sun ka bi da kafar sai sun bi da magarya saboda ita tsabtan magarya ta wuce ma abin da ka gani har da abin da baka gani tana magani ita magarya wanga magarya da kuka cin diyanta kun san magarya biyu ta akwai magariya ta mutane akwai magariyar kura to ba magariyar kura ba magariya wannan dai da kuka ce. magariyar kura ba ita aka kawo kun san magariyar kura bauri gare ta magariyar kwarai zaki gare ta to magariyar wadda kuka ce ita ta aka ne wa yajuzu gasalu bil qamisi ya halitta a wanke mutum cikin riga ta idan ba amince ga tuɗe shi ba a bashi cikin riga ta yi mai wanka wata ho shafi'i shafi'i ya ce musahabi na awa mutum wanka cikin riga ta aka ce dan me yace la'annan Nabiya, sallallahu alaihi wasallam gusula fil qamis domin annabi cikin riga ta an kai mai wanka yace don haka ya haifan haka wannan kun ga sunna kenan abinda a sunna annabi an hiso ne in son samu na awa namiji wanka cikin riga dai wannan shi a sunna suna nawa? amma ya halitta a tuɓe shi ai mai wanka ya halitta a mai littafi ya kawo halat ya kawo sunna kun ga magana ta ƙarshe ta sunna ita ya kawo ita ƙarshen baji don su magabata haka nan suka yi to abin da sa ya kawo manganin duka ba duk kowa ka san sunna ba wasu na son suna wasu ba su son sunna ƙunga wurare da yawa sai ka ga suna amma mutane sun yi son wani abu wanda ba suna ba su shi yasa duk ya faɗi komi da komi kamar wani karatu da muka yi da ku a nan a lokacin da aka ɗanyi wasu maganganu sai muka karanta muku littafin ɗan hodo in ba ba ya kawo maganar ladanci waɗanda sun ce ana yi waɗanda sun ce ba a yi sai dai liman ya ɗaga sauki ne sai da ya gama ya ce to in ka tambaye ni kacce cikin manganin gana malamai mai a sunna ya ce a ba ladan ladan shi ladan shi a sunna ya ce domin rashin lahiya annabi na ƙarshe abubakar allah da babu canji canjin ladan bai zo ba amma kun ga yanzu da yara da sauran jama'a masu sasawa ba su son sunna don ba ta yi daidai da su ba ce ka a sa ladan masallacinsu ya an ta da sallah ku ce liman to yace yake kiran sallah yan butsawa ku ce liman yace yake kiran sallah to amma da sun ka gaba su iya suna kalimancin kuma yaran sun ka gaba su iyawa su yi to tsakiyar dare zuwa kira ya san bai da gaskiya a zalimi na ya ana ya dauke shi sai ce to ladan nan na dan ɗaya ka kiran sallah amma wagga sunnar annabi wadda ya mutu bisa gare su don kace a fatta to shi yasa kun ga shehu ya lissauta abubuwa duka sai da ya kawo ga gama su duka ga ƙa'idan marubuta sai ya kawo magana ta ƙarshe ce in kace min me a sunna cikin ga sai in ce ma hadisin abubakar to shi na mai littaya yana, sai da ya kawo abubuwa duka don ya san mutane wanda suke ba kowa ka san sunna ba sunna daɗin ambato gare ta shi na sai gaji kowa na waɗa mu a ahalin suna daɗin ambato gare ta kowa na sa a ce mai ahalin suna amma hobbin ta wuya gare amma ana kowa na sa a ce mai ahalin suna amma wani ɗan bid'a ne wato cikakke amma yana so a ce mai ahalin suna ta Allah ya ka kare mu yanzu dai kun ga abin da mai littafi ya rubuta da shi kuma shafi'i ya ce Habbi ne don haka na an kawo annabi babu abin almar'a ta gasilu zaujaha ta mace ta wanke mijinta matacci idan mace mijinta ya rasu to abin da ya kamata marmakon a biɗo wani ya yi mai wanka ko a biɗo wata ta yi mai wanka a ba mata ta duk sirri ne ba wanda bata sani ba don haka babu bako gare ta ba ta wanke shi ya yi a doko wata ko wani a ce shi wanke abinda bai sani na sirri ne bai wa gane shi amma mata ta ta san sirri ne ko biya tsallata saboda haka abinda ya fi kyau namiji ya wanke mata ce mata ta wanke mijinta A na abdullahi bin muhammadin alkisa'i sa'i. أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال حدثنا أبو العباس الأسم حوال السند وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الهيري حدثنا العصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قال عائشة تاتي كيتو لو استقبلت لو استقبلنا min al'amurin masu dabarna kai cu abinda mun ka sani yanzu na alamari inda dole mun san shi ma ga sallar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa na sa'uda ba wanda zai wa annabi manzo Allah wanka sai mata ne tace to ba mu sani ba sai wasu sun kai mai wanka kai ciwo da a ce abin da mun ka sani yanzu dori da a ce dori mun san shi da ba mai wa annabi wanka in ba mata ne ba kun ga Aisha tana nadama da sun ka bari wasu sun kai mai wanka don su ba su sani ba ashe sunna ta tabbata su ba su sani ba ko da sun ka sani ah, an daɗe da wucewa wannan layi ya ana asama abinci umaisin an ruwaito daga asama abinci umaisin mata abubakar sadiq radiyallahu anhu dasalar zaujaha ababakar ita kan ita ta wanke mijinta abubakar mijinta abubakar da ya rasu ita ta wanke abinta ita ta yi mai wanka wa hada qawlu ahli ilmi wannan shine magana malamai masu ilimi macikawa mijinta wanka qalu yajuzu lil mar'ati da zawjiha al mai, suka ce ya halitta mace ta wanke mijinta wanda ya mutu waqtalabu fi ghusl ar-rajul imra'atahu to kuma sai sabani ga namiji ya wanke mata tai da aka al-aktharuna ila jawazi mai yawan malamai sun ta ciya ya halitta namiji ya wanke mata ai ita mace kun ji ba su yi jayayya ba sun yi ittifaki ga halaccin ta wanke mijinta don mace rauni gare ta ba ta iya kallo ne kallon sha'awa bayan ya mutu amma shi abin da yasa sun ka yi sabani game da shi yana aitowa wajen wankan ta yi mata kallon sha'awa shi namiji don tausayi raunin zuciya na mace namiji bai da raunin zuciya irin na mace zuciya ce ba ta saurin karewa kamar da ta mace ka karewa saboda haka suka yi saɓani ga namiji wanke mata ce أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلاف حدثنا أبو العباس العسم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أمارة أم أبنا عن أمارة عن أم محمد بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب أبنا عن جدتها وأن أبنا na ummu umara ta ruwaito أم محمد muhammadin ummu ta ruwaito an jaddata ga kakarta asma'u bintu umaysin asma'u bintu umaysin mata abubakar sadiq radiyallahu anhu anna mata bintu rasulullah lalle a wannan kakata ta asma'u ta faɗa mata fadima diyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za ta mutu hausat ta yi wasiya an ya gasilaha a abin nan an ta gasilaha ta wanke ta iza matat idan ta mutu hiyawa aliyun da ita da aliyu tattai inda asma'u binti umaisin tace idan na mutu da ke da mijina aliyu ku yi min wanka fagasala ta hiyawa aliyu da ta mutu da ummu umaisin ba asma'u binti umaisin da ali bin abi dalib sun ka sun kai mata wanka shi aliyu mijin tana ita kuma asma'u binti umaisin wato kun san abubakar babban mijinta abubakar babban abokin maza Allah ne da baya da aboki kamar sallallahu alaihi wasallam to ga al'ada wadda kowa ya sani wadda ake ga addini a da in kana abokina to ɗiyana duka baba suka ce maka kuma kana mutunta su da kaka mutunta ɗiyanka suna mutunta kawai da suka mutunta ubansu dole haka aiki to saboda haka kamar ta ce uwarta ta yi mata wanka tare da mijinta wa qala ibnu abbas ibnu abbas ya ce ar rajul ahqqu bi ghasl imra'ati namiji shi ya cancanta shawa mata ta wanka in ta mutu wa dhahaba qaumun amma wasu mutane sun ta ila annahu la yaghsilu ce a kashi mata wanka wa qawla asabur ra'ayi wannan magana yan ra'ayi na su asabur ra'ayi babu ruwansu da nasi su ra'ayi dai a gare su su adda irin wannan ra'ayi amma dai duka malamai wayanda ba asabur ra'ayi ba kun ji abin da sun ka faɗa wai juzulil muslimi da mayyitil kafiri ya halitta ga musulmi shi wanki matacce kahiri wani ɗan uwa gare ka kahirin Allah na ya mutu to kun san ga ka'ida ko kahirin Allah ya mutu sai ai mai wanka ai mai likawani a sa mai taurari kamar da aka wanke musulmi ko kahirin Allah na mutu haka ake to ya halitta musulmi shi wanke kahiri wanda yake da alaka da shi'a wa inna aliyan dakala abahu ba shi aliyu shi yawa uba ne abu dalibi wanka da amurin nabi da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce teka yi mai wanka annabi ya ce aliyu ya yi ma uba ne yi wanka abu dalibi wa gasala ibnu a imra'atu na matar. dan mas'ud ya wanke mata ta shi ma lokacin da ta mutu saboda haka ba wai dole sai musulmi dai ka wanke musulmi ba musulmi ya halatta ya wanke kayan Hmm. ai abu dalibi bai ko shigo ba sha'ai isbiriya muhammad saufa a mutu a ladina a ba'i muhammad ka yi hankuri zan mutu ga addinin uwayena cikin wata ruwa ya ce addinin latuwar uzza haka ya mutu annabi ya ce a mai wanka ai ran taron ita ce aka adda darajar eh wadda a ji an yi baka je a ce da yanka a wanke shi ba haka nan za a yi ba karatu na ba da ni da kai makaji ne abin ya babba ka mamaki musulunci yana mutunta kowa bai walakanta kowa hukunci an bar mu Allah subhanahu wata'ala shi dai an kawo sakon ga to an bar mai hukunci abin da yake mu mu kuma za mu wa ruya kuma an ruwaito anna rajulan jaa ila ibn abbas wani mutum ya zo wajen ibn abbas fa kala sai yace inna abi mata lalle babana ya mutu nasaraniyan ba nasari na wato wani kirista ne haka ya za a yi wannan tambaya ta yi toyi ƙaƙa za a yi uba ne kahiri na ba nasari ya mutu faƙala sai ibn abbas ya ce a ga silhu sai ka wanke shi ka finu kai mai da kawan wahan na ka sa mai turare sun ba a da nuhu sannan ka ka turkure shi makabartar musulmi ne kawai ba a kai shi ba a kai shi makabartar musulmi kayayi wanda bai shigo ba ba a kai shi makabartar musulmi ba a yi mai sallah amma an mai wanka a sa mai turayi a sa mai likafani a turbuɗe shi sallah kan masu sallah a kawa sallah wanda bai sallah ba a yi mai sallah bayan ibn abbas ya ba da wannan umarni ya ce mai sai ka yi mai wanka ka sa mai turari abin da ka yi mai likawani sun maƙala sannan ibn abbas ya ce ma kana li yin. ba shiwa ga annabi wallazi na amanu da wanda suka yi imani an yi sagabiru lil mushriki na su roƙi Allah ya gafata wa mushrikai walau kanu uli qurba ko da makusantar su ne don haka Allah addu'a ya hana yi musu ba wanka ba ba ruhewa ba addu'a kun sallah addu'a ce to ita ce an kace ka yi musu walau mata walau mata imra'atun da a ce mace ta mutu fi ma bainar rijali abinda yake tsakanin maza tahiya ta kama maza tare da wata mace sai ta mutu bisa hanya kuma babu mace da za ta yi mata wanka fi ma bainar rijali abinda ke tsakanin maza babu mace ko guda kuma ba ta da ɗan uwa maharrami tahiya ce ta lalura kun sa akwai tayoyi na lalura waɗanda ka sa mace ta yi hankuri dole ta ce tare da maza tahiyar lalura awar julin koko namiji na ya mutu fi ma bainan nisa'i ga abin da yake tsakanin maza a tsakanin mata shi ko namiji na tahiya ta kama shi da mata shi ɗaya an namiji kun babu bai da ɗa ciki bai da wa bai da ƙani bai da mayu sai ya mutu wahidin min minhuma maharamun ita macen can ba ta da maharami. shi namijin ga bai da maharama cikin mata to yoyayya abin nan ah, yoyayyan mamani a yi musu taimama yoyon mamani a yi musu taimama bisa idi a samu wuri a yi musu taimama ba ba matan da ba su da hulɗa kowace iri da shi ba ba su dama su taɓa jiki ne su yi mai wanka ba shi ko namijin ga mazanga da macen ga ta mutu cikin su babu ɗan uwanta babu mijinta ba a ba su izini su taɓa jikinta su yi mata wanka ba abin da za a yi Baccen da ta mutu tare da maza babu bacci, babu maharaminta kuma to a yi mata taimama a sa ta likawani a ruhita namijin da ya mutu cikin mata babu namiji a yi mai taimama a sa shi likawani a ruhici wala yi gasalani ba a yi musu wanka a wala yi gusalani ba a yi musu wanka wa biya hadisun mursalin ya ce ga wannan matsala akwai hadisi mursali akwai wani hadisi mursali wanda aka roito daga mallam makahulu shi ya bayyana haka duka wannan don a kare mutuncin kowa ko ka mutu ko bayan ka mutu ba a son a samu wani abu na aibi gare ka ko bayan ka mutu wa alaikum assalam eh abinda dai kawai abba su yi wanka abba su yi wanka abba basi basi matsala ta wuce daya sai dai miji sai dai in babu wani wanda zai yi to maharami zai yi kaga ɗaya maharamai na in babu wani wanda zai to maharami zai sai a sa mata hijabinta a ɗaura mata zaninta a rufe ta da kyau sannan a zuba ruwa bisa jikinta a jiƙe ta wa alaikum assalam kamar da an kawo annabi in an daddake ta ta yi saurin ah, garwayewa da ruwa Eh? eh ya halitta ai sallah eh, ya halitta su yi sallah ai kaga lokacin da tantabar masallaci yayi shahada ɗakin kaba, ai kaga Asma'u uwa ta Asma'u ai ita ta taho na wurin a bari ta taute mai sallah ta taho da nan wurin ta yi mai sallah sannan ta hita ta kwan limai ya yi mai sallah yaron nan da muka karanta da ku wanda yan maza Allah ya tauye zanna majalisa yana karatu bai ji an yi wata irin kuwa haka an tike gambo ne ba sai ce shi ina abdullahi da ya ji an yi wata kyakya da cikin gida an rabke gambo sai ce abdullahi kenan yaro ne zarumi manzan Allah na so ne to lokacin da ya mutu masallacin ka'aba cikin ɗakin ka'aba ya mutu to uwa ce a kuma sai da ta zo ta yi mai sallah sannan aka ba liman shi saboda aka ya halatta su sallah kuma yanzu ma ai kuna gani ko yanzu ai kuna gani in kun je Saudiya maza da mata aka sallah ko sallah dai ba zuwa makabarta ba maza da mata aka sallah sallah dai ba zuwa makabarta ba zuwa makabarta inda kabari nan na sabani mai yawa yake na malamai wakala hassan mala hassan ya ce kai ba taimama za a yi mai ba namijin nan da ya mutu tsakiyar mata kai ba taimama za a yi mata ba mace macen da ta mutu tsakiyar maza to ni za a yi yace sabbu alaihim alma'u fawqa siyabi ɗebo ruwa a zuba masa saman tawahin ka a taba jikin a tabbatar da an sharɗe ta sharaf wanka yayi wannan ita ce a magana Alhassan. wa an malikin an ruwaito daga maliki annahu sami'a ba'da ahli ilmi yaqulun maliki ya ce ya ji wasu malamai masu ilimi suna cewa idza matatil mar'atu in mace ta mutu wa laysa ma'aha nisa'un yaghsilnaha babu mata waɗanda za su wanke ta wala bi qarabatiha ahad babu wani guda cikin ƴan uwanta wala zauji kuma babu miji to yali zalika minha ba wala zauje yali zalika minha babu miji da zai jibinci wannan wanka gare ta yummat malik ya ce ai mata taimama ko musaiha bai waje ya waka faiha min sa'ida a samu a turda a shayi huskarta da tahuna hannuwanta an gama taimama sai a wuri ta ƙala malik wa malik ya ce wa ina halakar rajulu idan namiji shi koyan mutu walaisa ma'ahu illan nisa'u babu kowa tare da shi sai mata yammamnahu aidan su ma sai mai taimama sai mai taimama amma ita mace ya ce a zuba mata ruwa a sharbe ta da ruwa amma bai ce a sharbe namiji da ruwa ba ya ce namiji ka a yi mai taimama don shi huska ta tana shahuwa amma huskan mace ga wanda ba muharraminta ba yana da haɗari shin kun san ga tarihi an taɓa kama wasu zina da mata gawa ga to wannan na aka sa a kauce ma ai wata ko mutuwa ta yi namiji ya kalle ta ya san ya ga abin sha'awa don wata ba rashin lahiya ta yi ta rami ba rashin lahiya ta ba na rami lahiya kamar lahiya lau take ajali na ya same ta to an hana namiji shi matso ga duk abin da zai iya ba da riba a ciki wato shakka an hana ya matso gare shi don haka a shi namiji a yi mai taimama in ya mutu tsakanin mata su yi mai taimama amma mace in ta mutu tsakanin maza a ɗebo ruwa ga bokiti a sharɓe ta shi ke na a ɗauke ta a kai kabari a sa mata likawani a kai ta kabari ka kowa ya taɓa huskan nan tata taɓin huska mace sai muharraminta hmm. E, wannan ba tabbatacce magana ta ba babu wata siffa wadda dole sai da ita aka sa mata ci kabari amma dai akwai sifofin da in sun samu ana son su amma dai babu dole ko kai dai in kana iya ɗaukan mata ci ka sa kabari kana ɗauka amma haƙƙi na aka son a ba haƙi shi na kaji ana cewa ina ‘yan uwa ne wa alaikum assalam I babu wani haddi da an kace sai shi kamar wadda ɗauka ta babu wani haddi in ji maliki wanda an ka ce sai na aka ɗauka ya ce mai ayyanawa ya ce na aka fara na aka fara abin nan ɗan bidi'a na saboda haka mutane su diba abin da dai za su yi su ɗauki mataccensu su kai shi gida ne amma ya halitta abin nan a ce bismillahi ala sunnati eh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma abinda mutane sun kai yawaitawa min ha khalaqanakum wajen dauka da wajen abin nan a sa ƙasa malamai sun ce bai tabbata ba babu wani haddi dai a ne wanda aka cewa sai shi wanda duk ya samu a ɗauka dai babu dai walakanci walakanci abba a sa'a kuma a ɗauke shi a hankali wanda ba ka son a yi jijjiga da kai kwarai shi ma bai so ran da an gare shi ba na duniya ran duniya wanda yaka zama nan tare da mutanen duniya shi an kaɗe ne amma yana da rayuwa wadda ba ta duniya ba don yana jin duk abin da kuka wani ah, abin nan eh, jiya muna karatu almasira akwai wata mace mai sharan masallaci sai ta rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoye bincike ta sai suka ce ta mutu da daddare mun yi kyaman mu ta sheka daddare ce dan mai ba ku ba dalluni ala ku kai ni inda kabarinta su suna ganin ita bakin me take don su mutane in kana talaka ganin ka ba kowa ba don haka suka ganin ta ba kowa ba ashe in dai annabi na nan sallarsa sallar banza ta sai mai gida na ƙasa baki ɗaya. ya ce ku gwada min kabarinta an kai shi mata sallah sai ya tambaye ta ya ce wani aiki ki samu ya yi alheri duka wannan karatu mun yi shi shekaran jiya a bidda ba dariya wani aiki ke hiso kiga gaya ya alheri duk aikin da kika yi a cikin hadisi ya ce annabi ya ce sai sabai sun ka ce ya rasulala tana ji lan. ya ce ba ku hita jiyan abin da na kawaɗi ba rayuwar tananta an ka bai ba su can ba sai a cikin wannan hadisi ƙarshe ne annabi ya ba da labari cewa ta ce ƙammul masjidi sharan masallaci ita ta yi kowane aiki alheri saboda haka matacce in an kai mai walakanci yana ji saboda haka walakanci dai ba a so gare shi duk abin da yake kaskanci na ba a so shi yasa akwai gana ana ta kare mutunci ne a ce wani bai bai wanka wani bai wani kai wani kai don kai yanzu baka zuwa kai ma ubanka wanka ka ga wani abu. wata illa ka to ka faɗa mu mutane sai nan shaki kake a inda mutum ba dan shaki na baka yana ganin illa ga baba ne ya to zuwa haɗi ko ya gani ga uwa ta ya to zuwa haɗi sannan yanzu mace na ganin illa ga mijinta to zuwa haɗi bayan ta rayu da shi shekaru sannan shi yana ganin illa gare ta ya to ya haɗi bayan ya rayu da ta shekaru in ga kan ya haɗi to ɗan shaƙe na ya Allah su ko an sani ko ba a sani ba ɗan shaƙe na ba cikin hankalin kai ne yake ba Allah ya gafarta mana. ya ƙara mana imani da tsoro nai ya ƙara mana ibada ce da akhlasi ya ƙara mana imani da lahiya ya ba mu ikon kwana nan wurin wa alaikum assalam in akwai daudar da ka buƙatar sai sabulu ka wanke ta sai an gama wanke ta sannan a wankan matacce ƙazantar sai an ɗebe turkon sai a yi wankan matacce. wankan matacce ba a sa sabulu amma sai a sa sabulu a wanke ƙazantar in akwai ta sannan sai a yi wankan matacce. sai mu yi wa Annabi masalati sallallahu alaihi wasallam annabi masalli ala Muhammadu wa ala alihi wa wa sallam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 يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا قابض يا راجع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل ya karimu ya raki raƙibu ya majibu ya wasu ya hakimu ya wadu da ya majibu ya ba'isu ya shahidu ya haku ya wakilu ya ƙauri ya macinu ya wali ya hamidu ya motsi ya mummu ya ma'idu ya muhuyi ya muhuyi ya muniti ya hayi ya kayyumu ya wajidu ya majidu ya wahidu ya ahadu ya faradu ya samadu ya kadiru ya muƙatadiru يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا باهر يا باجن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتجم يا أهو يا رؤوف يا مالك الملك بالجلال والإكرام يا مقصر يا جامع يا غني يا مغني يا غني يا مغني يا غني يا مغني يا غني يا مغني يا غني يا مغني يا مودي يا مانع يا مودي يا مانع يا مودي يا مانع ya mawaɗi ya maniya ya daru ya nafi'o ya daru ya nafi'o ya daru ya nafi'o ya daru ya nafi'o ya daru ya nafi'u ya nuru ya hadi ya bari ya baki ya warisu ya rashid ya sabo ya allah muna roƙonka bi asma'ikal husna kulliha ma alimna minha wa ma lam na'lam wa bi ismika al'azam ala akbar al makhzun al makanun alladhi lam yatali alayhi ahad min al ya haliman la anati la yaqdiru ala anati ahadi Ya zalma يا ذا المعروف الذي لا wa abada? Wala na نحصي له adada. muna roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana laifukan da muka yi da gangan ka gafarta mana waɗanda muka yi da kuskure ka gafarta mana waɗanda muka yi da barna ka gafarta mana waɗanda muka yi da jahilci ka gafarta mana wayanda muka yi a ɓoye ka gafarta mana wayanda muka yi a bayyane ka gafarta mana wayanda muka yi can daga farko da wayanda za mu yi daga ƙarshe Allah dukkan zunuban ga Allah ka gafarta mana su ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani da tsoronka Allah ka ƙara mana ibada kada ikhlasi saboda albarkar sunayenka Allah Karaya mu ahli sunna Allah ka kashe mu ahli sunna Allah ka tada mu cikin ahli sunna Allah ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. a cikin aljanna Allah ka sa mu cikin makauta ne Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka tosaya mana ka warkar da mu daga dukkan ciruta duk wani ciwo da a cikin jikunkunan gana mu ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ka ƙara mana ƙarfin imani ka ƙara mana ƙarhi ga gaɓoɓinmu ka ƙara mana ƙarhi ga jiwajinmu ka ƙara mana ƙarhi ga zukatanmu saboda albarkar sunayenka Allah ka ansa mana addu'a muna ƙara roƙonka Allah ka tusaya mana ka taimaka mana wadda duniyar ga take canzawa duka Allah ka samu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka samu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka tusaya mana Allah ka azirta mana arzikinka Allah Allah ka wadata mu da wadatarka ya Allah ka azaita mu da arzikinka ya Allah ka wadata mu da wadatarka ya Allah ka ilmantar da mu da iliminka ya Allah ka ɗaukaka mu da ɗaukakarka ya Allah ka girmama mu da girmanka ya Allah ka darajanta mu da darajarka ya Allah ka karrama mu da karamarka Allah ka tawa mana asiri nan duniya da lahira ka yi mu kunya nan duniya da lahira ka kare mu daga dariyar makiyama nan duniya da lahira Allah ka ba mu kariya cikakka da tsaronka Allah ka ba mu kariya cikakka da tsaronka ka ba mu kariya da tsaronka cikakke lailan wani harar Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gafarta mu uwayensu Allah ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu da tsaya da iyali da zuriya uwayenmu Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su saboda albarkar sunayenka Allah ka shirya maka shirya iyalin iyalin mu Allah ka ƙara masa shiryarka Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka ƙara musu tsoronka Allah ka zaunar da mu lahiya da suwa Allah ka ƙara mana hankuri da suwa Allah ka ƙara musu hankuri da muwa Allah da mu da su ka sa aljanna makoman Allah ka gafarta mana ka gafarta ma ɗaya da zuriya waɗanga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu saboda albarkar sunayenka Allah ka gafarta musu Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka kama mana tarbiyyar su Allah ka kama mana tarbiyyar su Allah ka kama mana tarbiyyar su Allah ka tsare su Allah ka kare su Allah ka kiyaye su Allah ka kare mu baki ɗaya. saboda albarka sunayenka Allah ka mai da hankalinsu ga karatu da ibadarka don darajar sunayenka ka ƙara musu basira Allah ka buɗe ƙwaƙwalwarsu ka sa musu basira duk karatun da suka saurara Allah ka sa su riƙe shi don albarka sunayenka kai manyan malaman musulunci da su masu tsoronka manyan shugabanni manyan mawadata manyan baraden musulunci da su masu tsoronka ya Allah da albarka sunayenka ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su saboda albarka sunayenka ka kare mu daga shirin duk wani mai shi ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani maki ka kare mu daga manahicin duk wani manahiki ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shi saboda albarka sunayenka ka tosaya mana duk bukatun mu na alheri ka biya mana su wayanda ba na alheri ba kamar ya alheri ka biya mana su abinda duk muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka tausaya mana da mu da uwaye da iyali da zuriya baki da Allah ka tausaya mana Allah ka taimake mu kakka taimake kowa akan mu Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kan mu Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kan mu Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kan mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ka tausaya mana ka ansa mana addu'a mu Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka na duniya da na lahira Allah ka ba mu kariya da tsaronka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya baki ɗaya Allah ka gafarta mana Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ansa mana addu'a mu Allah ka tosaya mana ka zaunar da ƙasar mu lahiya Hasashen musulmi duka Allah ka zaunar da su lahiya ya Allah ka taimake ni da jama'arta ya Allah ka taimake ni da jama'arta ya Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa ya Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa Nijar Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa Allah ka ƙara musu arziki da wadata Allah ka ƙara musu arziki da wadata ka ƙara musu lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali da natsuwa ka kama masa tarbiyyar ɗiyansu ka kama masa tarbiyyar matayensu ka ba su arziki mai yalwa Allah ka ba su arziki mai yalwa ka ba su kwanciya hankali da natsuwa Allah ka tosaya mana Allah ka ansa mana addu'o'inmu Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya dukkan garuruwan mu Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare ɗaya da iyali da zuriya Allah ka kare mu ka kare masallatayenmu ka kare mu ka kare makarantun nan wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu saboda albarka sunayenka Allah ka zaunar da kasuwannin mu lahiya Allah ka zaunar da kasuwannin mu lahiya Allah ka zaunar da kasuwannin mu lahiya mu duka Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam